This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da ɗaya da sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a mita mai matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauran shirye-shiryen nan yanzu a kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya. A koyaushe kuke sha'awa za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum muna farin cikin sake saduwa da ku cikin shirinmu na safiyar yau Litinin Sahabo Imam Aliyu ne tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muke muku marhaban da kama tashar mu to ku ji kanin labarai kafin mu gabatar muku irin rahotanni da muke tafi da su cikin shirin rundunar sojojin najeriya ta ce ta kashe mayakan boko haram sha hudu ta kuma kama waɗansu 20 jiya lahadi yayin da take kai farmaki kan kungiyar da ke da alaka da alkaida a arewa maso gabashin ƙasar mahukumtan kasar tunisia sun ce wata arangama da aka yi a kan titin tsakanin masu kaifin kishin addinin Islam da 'yan sanda ya yi sanadin kashe wani musulmi da ke zanga-zanga a bayan tunis babban birnin kasar kana shugaban kasar bama ya fara ziyara a nan washington tare da halartar taron tattaunawa a tashar murya amurka domin amsa tambayoyi kan kare hakkin bil'adama to a gaishe ki ya kamata cikin sojojin da aka kai a samu wanda za a ware su kuma za su lura da bangaren agaji wanda gwamnatin tarayya za ta kawo wanda gwamnatin borno da kuma lokal gaman za su shirya da kuma kungiyoyi daban-daban na addini da wanda ke na haƙƙin kare haƙƙin bil'adama Dr. Ali Usman Tilde mai sharikan al'amuran yau da kullum yake magana kan dokar hana fita da aka kafa a Maiduguri. a jihar adamawa kuma musulmi da krista sun fara azumi da adoyi na musamman saboda wannan doka ta bacin da ta shafi jihar ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojojin najeriya ta ce ta kashe mayakan boko haram sha hudu ta kuma kama waɗansu 20 jiya lahadi yayin da take kai farmaki kan kungiyar da ke da alaka da alkaida a arewa maso gabashin ƙasar wani kakakin rundunar sojoji chris olukolade ya ce an kashe sojojin gwamnatin uku a wannan gumuzu tashin hankalin ya ƙara kamari ne makon jiya a wani abin da rundunar ta bayyana a matsayin farmaki mafi girma kan mayakan tun da suka fara kai hare-hare a arewacin ƙasar cikin shekara ta 2009 kakakin rundunar sojan bai bayyana inda aka yi gumuzin ba sai dai dakarun gwamnati sun fara musayar wuta da mayakan da ke ɗauke da makamai sosai a yankin kwanaki biyu da suka shige wani wakilin murya amurka a maiduguri inda tashe-tashen hankalin suka fi kamari ya ce mazauna garin suna wahala ainihin sakamakon dokar hana fita ba dare ba rana da aka kafa kuma galibi ba su da wata hanyar sadarwa sai dai ce galibinsu kuma na kyautata fatar cewa farmakin zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a yankin muddin sojoji suka kula da kare rayukan al'umma. The state of emergency to some large extent is a welcome development, but the only fear is ya ce dokar ta bacin wata aba ce da aka yi na'am da ita a wani bangaren sai dai ana fargaban da ake shi ne yadda jami'an tsaron za su gudanar da aikin da kyakkyawar kula domin a rage asarar rayuka da ƙaddarori ba kamar abin da ya faru a lokutan baya ba ana ɗora wa ƙungiyar boko haram da ke ƙoƙarin kafa shari'a islama a arewacin ƙasar alhakin hare-haren bama-bamai da harbe-harbe a arewacin ƙasar da ya haɗa da ƙazamin farmaki biyu da aka yi asarar rayuka a waɗansu garuruwa da ke arewacin ƙasar cikin makonni takwas da suka shige hukumomi sun ce kimanin mutane 250 aka kashe a hare-haren da aka kai a baga da kuma bama mahukuntan ƙasar tunisiya sun ce wata aron gama da aka yi a kan titi tsakanin masu kaifin kishin addinin islama da 'yan sanda ya yi sanadin kashe wani ɗan kishin islama da ke zanga-zanga a wajajen fitar birnin tunis babban fadar ƙasar. hukumomi sun ce mutumin ɗan kimanin shekaru ashirin da haihuwa ya rasu ne sakamakon rauni da aka ji mashi a faɗan da aka yi jiya lahadi a lardin etahadmen ƙungiyar 'yan gwagwarmayar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira 'yan salafiyawa sun rika jifar 'yan sanda da duwatsu yayin da suke zanga-zangar adawa da haramta gudanar da taronsu na shekara-shekara a tsakiyar ƙasar da gwamnati ta yi 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar suka kuma kama akalla mutum ashirin hukumomin ƙasar ta tunisia sun tura jami'an tsaro da dama a birnin khairuwan da ke tsakiyar ƙasar da nufin hana ƙungiyar ta salafiyawa yin taro da aka yi niyyar gudanarwa jiya lahadi wadda a kyauta zaton dubban kyan gwagwarmaya za su halarta waɗansu salafiyawan a kairun ma sun jefi 'yan sanda da duwatsu waɗanda suka mai da martani da barkono mai sa hawaye gwamnatin tunisia ta haramta gudanar da taron ƙungiyar al-shari'a da ta bayyana a matsayin mai barazana ga zaman lafiyar al'umma ƙungiyar tana goyon bayan al a fili ƙungiyoyin musulmi masu tsauran ra'ayi suna ƙoƙarin faɗaɗa ikonsu a ƙasar ta tunisia Ƙasar Tunisia da ba ta haɗa addini da harkokin mulki ta bayyana damuwa da fargabar cewa Salafiyawa za su yi ƙoƙarin tilasta mutane bin tsatsauran ra'ayinsu su kuma tauyi 'yancin ɗaiɗaikun mutane da kuma harkokin demokradiyya. Shugaban ƙasar Bama ya fara ziyararsa a nan Washington tare da halartar taron tattaunawa a tashar murya Amurka domin amsa tambayoyi kan kare hakkin bil'adama da bunƙasa tattalin arziki da zuba jarin ƙasashen ketare a ƙasashe. ya shaida wa kimanin mutanen kasar bama talatin da ke zauren a nan amurka cewa wato waɗanda suke zaune a nan amurka cewa tilas ne a ci gaba da ci gaban da aka samu ta fannin demokuraɗiyya a ƙasar ya tafi kafaɗa da kafaɗa da ci gaba a fannin tattalin arziki kuma tilas ne a ba da fifiko a kan haɓakar tattalin arzikin ƙasar shugaba Tencent wanda zai gana da shugaba Barack Obama a fadar shugaban ƙasa ta White House yau Litinin ya ce tashin hankalin kabilanci da ake yi wa musulmi 'yan tsiraru a yammacin bama laifi ne ba ta zoma ba ce ta kwantar da 'yancin wato kwatar 'yancin al'umma ya amince da cewa jami'an 'yan sanda sun wuce gona da iri a matakan da suke ɗauka na shawo kan rikicin siyasa a ƙasar shi ya kuma bayyana cewa tilas ne 'yan sanda da masu zanga-zanga su fahimci hakkin da ya rataya a wuyansu yayin da demokradiyya ke kafuwa a ƙasar. tun farko cikin wannan watan masu kare hakkin bil'adama sun zargi hukumomin kasar bama da kakkaɓe musulmi 'yan tsiraru da ke jihar rojinga waɗanda galibi ake hana su izinin zama 'yan ƙasa da kuma waɗansu mahimman gatan rayuwa ƙungiyar da ke da shalkwata a birnin new york ta kuma zargi rundunar sojoji da gaza dakatar da tashin hankali a waɗansu lokuta ma ta shiga ciki hukumomin ƙasar bama sun yi ta musanta waɗannan zarge-zarge. wasu mutane kalilan sun taru a kofa tashar murya amurka jiya lahadi suna kira a ba marasa rinjaye 'yanci a bama labaran duniya kenan gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To madalla an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Borno da ma kananan hukumomi da dokar hana fita ta shafa da su ɗauki matakai domin tallafa waɗanda suke zaune a yankunan da wannan mataki ya shafa a Maiduguri da kayan masarufi kuma ta yi tanadi domin mata masu juna biyu da waɗanda ba su da ƙoshin lafiya. Dr. Ali Usman Tilda mai shari kan al'amuran yau da kullum shi ya wannan kira a hira da muka da shi. so na farko idan ka lura akwai abubuwa guda uku. Ɗaya akwai waɗanda za su zama ba su da lafiya. Wani tanadi aka yi na samun su lafiya cikin wannan hali da you know, aka kange su. Na biyu akwai wanda ke neman ruwa ma wannan wanda za su sha. Mai duguri wuri ne mai tsananin zafi kuma sannan a wannan lokaci ah, yana da wuya a ce akwai rijiyoyi ma wanda ke da ruwa kai idan ma akwai rijiya a cikin unguwa wanda ke da ruwa babu wanda aka baiwa izini ya fito ya zo ya yi ba sannan kuma akwai wanda ke neman uh, you know abin da za su ci a ranar ne za su fita su je su nema su zo su ci yanzu duk an kakkange wannan ba a kaiwa abinci sannan kuma ba a yarda su fita su je su nemi abinci ba don haka dole akwai al'umma da yawa wanda suke zaune a gida suna neman abin da za su ci babu suna neman ruwan da za su sha babu sannan akwai kamar yadda muka fara bayani waɗanda ba su da lafiya wanda suke da ciwo irin na siga da ciwo irin na hawan jini da kuma mata wanda za su haihu wanda suke bukatar a lura da su yanzu yanzu dinnan suna nan zaune a cikin gida duk wanda ciwonsa ya zo da ajali to dole sai dai kawai ya mutu gida To mu tambayar da muke wani tanade-tanade gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Borno da kuma eh, local government da abubuwan suka shafa. Eh, wani tanade-tanade suka yi wa wannan al'umma kafin su kange su na awa ashirin da hudu a cikin gida ba kuma na rana ɗaya ba ba kuma na rana biyu ba. To, uh, Dr. Dilda ba mu sani ba ko gwamnati ta yi tanadi irin ana ba da awa ɗaya ko awa biyu da ake bari mutane su fita su je su nemi wani abu sannan su sake dawowa gida. A'a, ai ita gwamnati ta ce awa ashirin da hudu ne ba fita. A cikin uh, unguwanni kuma sai ta bayyana sunayen waɗannan unguwanni inda za a zauna a cikin wannan hali ɗin. Kuma to idan kuma za a yi haka sannan kuma babu wani tanadi na agaji wanda aka yi a ƙasa. Sai wannan harkar nan ta barno tun da aka fara ta ma tun tun zancen agaji kama wannan ba a mayar da fuska a kai ba. Kana jin JTF ba ta da JTF ba ta wani tanadi na taimaka mutane idan aka bullo da irin wannan dokoki? JTF ta taimaka wa mutane akan agaji? Ni dai ban ji kun kun ba da irin wannan labari ba. Idan da a ce ah, JTF suna da wani bangaren aikinsu na agaji watakila da yanzu mun ji labari amma shawarar da muke bayarwa kenan yanzu ya kamata cikin sojojin da aka kai a samu wanda za a ware su kuma za su lura da bangaren agaji wanda gwamnatin tarayya za ta kawo wanda eh, gwamnatin borno da kuma lokal gaman za su shirya da kuma kungiyoyi daban-daban na addini da wanda ke na haƙƙin kare haƙƙin bil'adama da dai sauran ayyuka daban-daban da kuma attajirai da kuma ya ku bayi irin mu taimakon da kila za mu iya turawa ya zan cewa eh ana buƙatar soja wanda za su tantance abin da aka kawo sannan kuma su raka kayan zuwa cikin waɗannan unguwanni ana baiwa mutane a gidajensu ana ana jejjefa musu ko kuma ana ajewa a kofa suna ɗauka amma babu yadda za a yi a kange mutane babu ruwan sha babu abinci sannan kuma babu magani wani abun a duniya gaba ɗaya ya saba wa ƙa'ida. Dr. Aliyu Usman ke na mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. A jihar Adamawa kuma musulmi da Kirista suka fara addu'o'i na musamman da niyyar wato zumar Allah ya kawo sauƙin matsaloli da dokar ta bacin da ta shafi jihar za ta haifar. Ƙungiyoyin kristoci da Najeriya reshen jihar ta buƙaci mabiyanta su yi azumi na kwanaki uku. Wakilinmu ya tambayi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kan fa'idar haka. sunana reverend phineas padio a gaskiya al'amarin da muka shiga a ciki nan jihar adamawa ta buƙaci addu'o'i sosai domin halin da muke ciki ya nuna gaskiya sai allah kaɗai zai iya ya fishe mu daga masifu da suka auka wa jiharmu kuma bisa ga kalamai na jama'a da 'yan ƙasa baki ɗaya kowa ya amince cewa adamawa bata dace ta shiga wannan sahu na jihohi wanda ake zaton akwai 'yan ta'adda a cikin su ba to amma bisa ga wasu dalilai har ya kai ga wasu suna masa kallon kamar akwai siyasa a ciki wanda ya sa har aka sa adamawa a cikin jerin jihohi da suke fama da 'yan ta'adda to saboda haka ne tun da kaga ya nuna kamar akwai alamomin siyasa a ciki dole ne kawai 'yan adamawa baki ɗaya da ma wanda suke zama adamawa su haɗu guri ɗaya da musulmai da krista su yi addu'o'i saboda allah ya tashi ya sauwaka mana da masifan da take so ta auku a nan jihar yayin da su ma ƙungiyoyin musulmi ke kokawa game da ci gaba da hana su yin salar magariba ishayi da kuma asubahi a masallatai yanzu haka dai harkoki sun tsaya cik akan iyakokin najeriya da kamaru ta jihar adamawa inda al'ummomin da ke bakin boda ke neman a sassauta. An karya mu sosai da kuma na gida muna kurɗa mu ne da hakan kamaru. Mutane kamaru suna kawo kaya mun kuma muna ɗaga kaya mu kai wurin kamaru. A yanzu jiya motoci da su kamaru an kai da su. Ba za su wuce ba wanda za su dawo kuma an kai da su. ya zo abubuwa gaba ɗaya ya zai ci a kan ni muke so mu yi a gwamnatin nan ta dubi hakan wannan kasan ba ayyukan gwamnatin tarayya da na jihohi wanda ta yi mana nan wanda muke moriya ibin ruwan nan da kasan nan wahala muke sha rijiyoyi sun kafe ruwan kogi muke sha harkan kasuwan nan ne muke yi kuma boda nan idan aka sayar da ita gaba ɗaya ba ci ba ci ba sha kenan gina za mu je kiran da muke so dai muna kira da gwamnati musani ta yi haƙuri sassauta mana a don an takura mutane mu dai ba wani fada muna zaman lafiya da mu. Wai Allah ɗaya gari banban. da mi yayin da wasu ke kokawa su ko matan aure da alamu suna farin ciki ne da dokar hana fitan tunda dai ba maganar zuwa hira. Mu mata mun ji daɗi mazajen mu yanzu suna gida hankalin mu a kwance. A da ba za ka ga namiji a gida ba sai kusan goma. A yanzu daga shida namiji yana gida hankalin mu a kwance. da farko dai ba mu ji daɗin dokar nan ba amma da ƙarshe dai mun ji daɗin shi tunda dai mazajen mu suna dawowa gida. Da eh, sabanin dawowansu na da. Kuma dawowa da ƙarfi karfe goma zuwa goma sha daya amma yanzu da karfe biyar kowa yana gida. Yayin aiko da wannan rahoto ana ci gaba da faɗakar da matasa wanda suke iya fada tarkon dokan ta bacin komando Abdulaziz Murtala Yako sarkin matasan Adamawa shi ke jagorantar wannan gangami. Wanda ya fi shafa shine mu matasa. Muna ta magana kira sarakunan matasa talatin da uku magana akan cewa kowa ya koma gida ya bude rajista na matasa. Don wannan rajistan zai taimake mu idan daga baya aka je aka shiga wani waje aka ja ka yi aikin da da sojoji suka yi aiki watakila za a wani arrest a kama mutane daya ko biyu in muna da wannan rajistan za mu iya zuwa wajen soja mu a dama mun san da zaman shi ku hakuri ku mayar mana shi. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. na duniya kwaggara ya sani lamarin mu na duniya kwabbata ya zane ga gani haka mai ya zane mugula yan najeriya a amu yan ya mugula kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida da rabi ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. An yi kasafin kuɗi ne akan za a yi rijista da takarda to shi kuma shugaban hukumar zaɓe da ya zo sai ya ce gwara mu yadda kowane ƙasa yake a duniya aka fara ce za a ɗau hoton mutum tambarin hannun mutum to ya za ka samu kuɗin ka bayar a yi da wuri dole aka je asusun ko ta kwana. wannan da aka ce shi ne ma aka yi zaben da su kansu 'yan majalisan suka zo majalisa yanzu to in sun ce ɗaukan kuɗin ba daidai ba ne to in da ba ɗau kuɗin ba ya za a su zo majalisa. ita kuma daga nata bangare wai tarayyar ko mm. wakilanta da aka ba su amana su rarraba irin waɗannan kudade ba kasafai suka bi sawo su tabbatar an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe bisa sharuɗa da aka gindaya wurin fudda su ba. an samu rauni na tarbiyya da tunani ba kasar bace ga mutane masu yawa kan gaba illa nauyin aljihunsu ko abin da za su samu ba kowa bane yake kame na shugabanci ya zama yana damuwa da abin da yake damuwa ko yake damun mutumin da yake kasa to masu sauraro barkamu da warhaka a makon jiya mun ji yadda kwamitin bin diddigin yadda ake kashe kudaden jama'a a majalisar dattijan najeriya ya gabatar da rahoto a gaban majalisa bayan bincikar wasu asusu guda uku na tarayya inda a ciki ya bayyana cewar a cikin shekaru goma da suka shige waɗannan asusu guda uku sun ɓatar da zunzurutun kuɗi naira miliyan har sau miliyan ɗaya da kuma wasu miliyan har dubu ɗari shida wato tiriliyan ɗaya da ɗigo shida. Bari mu sake yin gwari-gwari kan yawan wannan kuɗi domin jama'a su fahimci abin da yake nufi. Idan muka ɗauka cewa akwai mutane miliyan ɗari da sittin a Najeriya, kuma idan muka ɗauka cewar za a raba wannan kuɗi daidai wa daida ga kowane ɗan najeriya daga sama har ƙasa to kowa zai samu naira dubu goma kenan cikin aljihunsa to da alamu rahoton wannan kwamiti bai ma gwamnatin shugaba goodluck jonathan daɗi ba domin kuwa ƙaramin ministan kuɗi dr yarima lawal ngama ya fito yana nuna kamar 'yan majalisar dattijan da kuma shugaban wannan kwamiti kansa wato sanata ahmad lawan suna da saurin mantuwa ne kan yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe. Babban ɗaukan kuɗin da suka sa aya tambaya shi ne naira biliyan tamanin da bakwai. aka yi rijistan zaben da aka yi alif dubu da goma sha ɗaya. An yi kasafin kuɗi ne akan za a yi rijista da takarda to shi kuma shugaban hukumar zaɓe da ya zo sai ya ce gwara mu yadda kowane ƙasa yake a duniya aka fara ce za a ɗau hoton mutum tambarin hannun mutum to ya za ka samu kuɗin ka bayar a yi da wuri dole aka je asusun ko ta kwana domin a shigo da kwamfutocin na a yi komi a yi ka yi wannan zaɓe da ya wuce hukumar zaɓe ta yi amfani da kuɗin ko gobe za ta tsara wa kowa ta gaya masa ga yadda ta kashe kuɗin kuma wannan kuɗin da aka ce shi ne ma aka yi zaɓen da su kansu 'yan majalisan suka zo majalisa yanzu to in sun ce ɗaukan kuɗin ba daidai ba ne to in da ba a ɗau kuɗin ba ya za a su zo majalisa. to idan da ba a yi zaɓen ba kam da ita kanta gwamnatin da su ministocinta ba sa kan ƙarƙar mulki watakila. To amma kuma kuɗin da ake magana a kai ba wai naira miliyan dubu tamanin da aka ba hukumar zaɓe ta INEC ba ne kawai, domin wannan kuɗin duk da yawansa kashi ɗaya ne kawai daga cikin kashi ashirin na kuɗaɗen da ake maganar su. Wato akwai ninkinsa har sau goma sha tara daban waɗanda aka kashe ta wasu hanyoyin kamar yadda shugaban kwamitin sanata Ahmad Lawal ya yi bayani. A gaskiya kuɗi dai an samu kuɗi misalin Natural Resource Development Account kuɗi ya taru ya fi naira biliyan ɗari takwas. kuma an cire kuɗi daga ciki fiye da naira biliyan 700 abin da aka amfani da shi kusan ɗari bisa ɗari an yi amfani da shi ne ba bisa ga'ida ba misali kuɗi ne wanda ya kamata a ce yau an sa shi saboda a binciki inda ma'adanan mu suke da kuma a taimaka kamfanoni masu tonan ma'adanai saboda da, mutane saboda a samu wato raran kuɗi a kuma abin ƙasa tattalin arzikin najeriya an yi amfani da su ba bisa ka'ida ba wasu wurare misalin an sayi gidaje a japan wanda ke an ba bawa ah, ma'aikatar ah, foreign affairs an yi amfani da kuɗin nan an ba da su ba su suka wasu jihohi da kuma wasu ma'aikatu na gwamnati wanda ke ba bisa ka'ida ba yanzu yadda abin yake zai wuya a ce kowane na ba da shi yadda yake amma dai akalla na, a dunkule kuɗin nan gaba ɗaya ana maganan kuɗi wanda ya kai naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari shida kuɗin nan da ake magana a kansa kuma kusan dukkan wannan kuɗi an yi amfani da shi ba bisa ka'ida ba Ƙaramin ministan kuɗi Dr. Ngama ya ce, "I da gaske ba asusu guda ba ne, har ma yi misalin wani kuɗin da suka sake fitarwa kwanan nan domin gudanar da wani aikin daban wanda ba don shi aka kafa wannan asusu ba, ya kuma ba da hujjar su ta yin hakan. Bra baka misali, kwanakin nan mun saki kuɗi biliyan arba'in ma hukuman ruwa. Muna so ne a gaggauta gama wannan dam na gurara. Aka biya salini duk bashin su gwamnati ta ce to bura yanzu a kawo wannan tabayan din a dora motar da zai dauko ta dama wani mota ne na musamman baya son rami ko kwaya ɗaya ne akan kwalta shirgegen injin ne in ya fada galab sau biyu to in baka yi sa ba za ka asarin kuɗin ka duka to kaga dole aka a wadon kuɗin aka bayar duk wani rami da kake na tun daga one har kaduna aka yi face ramukan nan kakaf aka biyo da wannan injin din a hankali a hankali har aka kai shi wajen dam din nan yanzu alhamdulillah an sa to kaga daga wannan kuɗin aka yi wannan aikin su kansa ai ba su soki wannan ba. Ɗarajin yaki da zarmiya da cin hanci Malam Ahmed Rima ya ce ai irin waɗannan kuɗaɗe da ake fitarwa ana iya watandar su domin ba wai sawu ake bi a ga cewar an yi amfani da su yadda aka tsara ba ko da kuwa an fitar ta hanyar da ta dace. Ita kuma daga nata bangare, wai tarayyar Mm. ko wakilanta da aka ba su amana su rarraba irin waɗannan kuɗaɗe ba kasafai sukan bi sawun su tabbatar an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe bisa sharuɗa da aka gindaya wurin fidda su ba za ka ga wani lokaci an daidaita ne an samu wata yarda ko fahimta wacce ba ta bisa ka'idar shari'a ba ta bisa ka'idar ɗa'a ba ta bisa ka'idar aminci ko amana tsakanin su wato dai laifin zai dogara ne ka cokama kan gwamnatin tarayya ko kuma yaya ai ɗaukacin kasafin kuɗi a hannun gwamnatin tarayya yake ita ma takan yi amfani da shi kamar misali in an samu ambaliyar ruwa ta ce to an samu wani bala'i bari a cire kuɗi daga wani asusu na musamman da aka yi tanaji domin a taimaka wa jirgi da suka samu matsalar ambaliyar ruwa to amma idan aka je rabon kuɗaɗen irin waɗannan zaka ga cewa waɗansu masu faɗa a jini suke kashe waɗannan kuɗaɗe waɗansu masu faɗa a jini suke samun amfanin abin fiye da shi wanda talaka ruwa ya ci gonarsa ko kuma wanda ya shiga wata matsala ko gidansa ya rushe a sakamakon wannan ruwa ko gobara ko zazzayar ƙasa sa'annan gwamnatin jihohi su kansu sukan yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin taimakawa mutanen su to amma ya suke samu waɗannan kuɗaɗe daukacin lokaci ainihin mutanen da suke ƙasa a ƙananan hukumomi ba su san ma cewar ita gwamnatin jiha ta samu irin waɗannan kuɗaɗe ba in dai ba an fito an faɗa wa jama'a ba. Karamin ministan kuɗi Dr. Ngama ya ce su kam dai cikin su da gaskiya. Shi yasa ake ba ɗan jam'iyyar hamayya shugabancin wannan kwamiti na bin diddigin yadda ake kashe kuɗaɗen jama'a domin ya soke su. To amma kuma wani sanatan shi kuma daga jihar Zamfara ya ce kowa ya san sanata Ahmed Lawal mutum ne mai gaskiya da kuma kokari. suna na sanata Kabiru Garba Marafa Marafan Gusau ina wakilta Zamfara ta tsakiya a majalisa dattijai ta ƙasa. Alal hakika wannan kwamiti a ya taka rawa gani duk da yake ba abin mamaki ba ne domin shugaban kwamitin ba yau saba yin irin wannan aiki ba. kuma wannan kwamiti wannan rahoto da an ka bada ya tona asirin abubuwa da yawa to ni ra'ayina a nan na farko shine idan aka bi ta maciji to a bitaja shugaban masu rinjaye na majalisa ya faɗi ra'ayi na ɗaya shine ita kanta majalisa wato mu kenan muna da ɗan namu laifi a cikin abubuwan nan domin mu ne aka baiwa haƙƙi na bin diddikin waɗannan abubuwa amma kuma bibiye da laihinmu to akwai kuma laihin musamman 'yan jarida ku kenan da kuma wasu shugabanni na talakawan ƙasar nan ya yi magana a kan nawa ne kasafin kuɗin majalisa tarayya ta ƙasa wannan kuɗaɗe yanzu da an ka gano wanda an ka bazzaranta sun nunka kasafin kuɗin majalisa wajen kashi ashirin to don haka nan inda laifin kuna ku ya taso shine yanzu idan kika yi la'akari da yanda ake fallasa 'yan majalisa kullum a ce suna cin kuɗi kuma ba a la'akari da irin ɗimbin nauyin da yake kansu su irin abubuwan da suke ma al'umma. Malam Ahmed Yarima ya ce wannan matsalar fa ba ta majalisa da 'yan jarida ce kawai kamar yadda sanata Kabiru Garba Marafa yake faɗa ba. Matsala ce ta kowane matakin gwamnati daga sama har zuwa ƙananan hukumomi. Matsala tana akwai daga gwamnatin tarayya da jami'anta waɗanda suke da iko su fidda waɗannan kuɗaɗe sa'annan akwai kuma matsala a jihohi waɗanda suke karɓar su har zuwa ƙananan hukumomi saboda haka matsala ce wacce yake an samu rauni ne na ɗa'a an samu rauni ne na tarbiyya da tunani ba ƙasar bace ga mutane masu yawa kan gaba illa nauyin aljihunsu ko abin da za su samu ba kowa ba ne yake kame na shugabanci ya zama yana damuwa da abin da yake damuwa ko yake damun mutumin da yake kasa ko shi talaka da ruwa ci gonarsa ko kuma shi talaka da ya samu zazzayar kasa ko wani bala'i. to Allah ya kyauta ta ya da iya a gano ko kuma a gyara yadda ake kwasar kudade daga cikin irin waɗannan asusu ana yin abin da aka ga dama da su masu sauraro a biyo mu a mako mai zuwa. kasance tare da mu duk ranar Litinin domin jin sabon wannan shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga takaitattun labaran duniya kamun mu sallama da ku. rundunar sojojin najeriya ta ce ta kashe mayakan boko haram sha hudu ta kuma kama waɗansu ishirin jiya lahadi yayin da take kai farmaki kan ƙungiyar da ke da alaka da alkaida arewa maso gabashin ƙasar. wani kakakin rundunar sojoji chris olukolade ya ce an kashe sojojin gwamnati uku a wannan gumurzu tashin hankalin ya ƙara kamari ne makon jiya a wani abin da rundunar ta bayyana a matsayin farmaki mafi girma kan mayakan tun da suka fara kai hare-hare a arewacin ƙasar cikin shekara ta tara. Mahukuntar ƙasar tunisia sun ce wata arangama da aka yi a kan titi tsakanin masu kaifin kishin islama da 'yan sanda ya yi sanadin kashe wani ɗan kishin islama da ke zanga-zanga a bayan tunis babban birnin ƙasar shugaban ƙasar bama ya fara ziyararsa a nan washington tare da halartar taron tattaunawa a tashar murya amurka domin amsa tambayoyi kan kare hakkin bil'adama da bunƙasa tattalin arziki da zuba jari tsakanin ƙasashe a ƙasashe ya shaidawa kimanin mutanen ƙasar bama da ke zaune a nan amurka cewa tilas ne cin gaban da aka samu ta fannin demokuraɗiyya a ƙasar ya tafi kafaɗa da kafaɗa da ci gaba a fannin tattalin arziki kuma tilas ne a bada fifiko kan haɓakar tattalin arzikin ƙasar. To a gaishe ki da haka ko Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma canza hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki na jin mai Ali. Kamin na madadin ita Grace Alheri Abdu wacce mu gabatar da shirin tare da ba Hiro Diodo ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Jesse Brooks da ya riga masa a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai an jima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.